بسم الله الرحمن الرحيم يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم وما أهديكم إلا سبيل الرشاد وقال الذي آمن يا قوم إن أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد <coughs> أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادات التابعين والعلماء العاملين والأئمة أربعة مجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين a ci gaba da karatun wannan tafsirin alkur'ani mai girma tafsirin Radda azhan ila ma'anil qur'an wanda ke gudana karkashin kulawar kungiyar jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunna Asasawa wa marigayi a Sheikh Isma'il Idris bin Zakariya rahimahullah a yau muna cikin suratul ghafir muna aya ta 29 kuma yau muna hudu eh, muna uku ga watan ramadan ko? na ya fauni mila kumul mulkul yau mawahiri na fil'a faman yau suru na faman yau suru min ba الله إن جاءنا قال فرعون وما قال فرعون ما أريكم إلا ما أهديكم إلا سبيل الرشاد magana ta gabata jiya akan namiji wanda an mumini daga cikin mutanen fir'auna bayani ya gabata ya ci gaba da wa'azi ga fir'auna da sauran 'yan majalisa wakacin da ya ga ya faɗa musu cewa annabi musa alaihi salam ya zo da gaskiya ya zo da dalilai da hujjoji sannan kuma in wa abin da ya zo da shi ƙarya na to laihinsa ga kai ne zai tsaya in ko abin da ya zo da shi gaskiya na to abin da ya musu alƙawali fa lalle zai same su to amma duk da haka fir'auna ya bai abin nan ba bai dawo ba muminin min ali fir'auna sai ce ya kaumi ya ku mutane wannan yana nuna cewa mutanensa lakumul mulku yawma ku wa'adda mulki yau asan masar ba wani wanda a gabanku ku ku ne adda mulki zahiri na fil'ad kuma kurin jaya a cikin ƙasa ƙasan masar khasatan shin tun da muna faɗa muku ga abin da Allah ya ce ga manzon da ya aiko fa man yansuruna min ba'atillahi in ja'ana idan mun karyata manzon da Allah ya turo muna shin waka agajinmu waka taimakonmu daga azabar Allah azabahu azabarsa in qataltum in kun kashe awliya'uhu waliyansa wannan masoyin Allah da kuke magana a kansa in an kashe shi waka agajinmu ga azabar Allah in ja in tazo ai la nafira lana ba mai taimako gare mu shi wannan mumini wannan zama nafsahu ya tsara kansa fi silkihin cikin zurinsu ma'ana cikin tsarin su fi ma ga abin da ke damar da su min maji'i lahi na zakuwa azaba Allah ta dayiban liqulubin don da da zukatansu ya ce waka agajin mu bai ce waka agajin ku ba wa izanan bi annahu mulasihun kha'in fi tahsil ma yudihi kuma yana sanarwa cewa shi mai nasiha na ko mai aiki na a cikin sadar da tabbatar da mayu jihun abin da ke amfanin su wa daf'i da tun kuɗa mayar jihun abin da ke hallakar da su da ya ta'asaru don su samu tasirantuwa bilisi da nasiharsa wannan magana da ya yi ita a gaskiya Allah amma fa ƙalifar aure sai ya ce kai duk abin da aka yi a bari wa ma urikum illa ma ara ni babu abin da nake nuna muku ina muku ishara a kai ne sai abin da ni gani ina nan ban daga ba ay ma ushiru alaikum illa bi ma ushiru bihi ala nafsi ba abin da ke ba da shawara gare ku sai abin da ke ba kaina shawara don haka mina na yaka ba kansa shawara huwa qatalu musa shi ne kashe annabi musa alaihi salam shi abin da ke ba kansa shawara saboda haka shi duk abin da aka yi a dai hallakar da Allah Musa takwal Fir'auna kenan kuma ni kam dai wa ma abin da nake faɗa muku ban shiryar da ku ba illa sabilar rashad sai hanyar shirya tariqus sawabi hanyar da daidai cewa a kashe annabi Musa to ni ina ganin shi daidai don haka Fir'auna ya ƙi yadda ya bi nasihan muminin da hito daga gidansa tattare da yana jawo abin da ka amfanin fir'auna da mutanen fir'auna na'am وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب وقال wa ƙalar lazi amana wannan da ya imani shine muminin gidan fir'auna yazkuruhu bi sifatil iman li'annaha hiya allati tahmiluhu ala qawli ma yaqulu ya ambace shi da sifar imani domin ita ita ce ta dauke shi akan maganar da yake farfada abinda yake cewa ya qaumi ya ku mutane inni akhafu alaikum ni wa ina ji muku tsoro ina jin tsoro a kanku misila yawmil ahzab irin misalin ranar mutanen suka tattara akan yakin annabawa yau hizbin ba da hizbin wallahi an samu gabaninku an samu sun ka tattara suna faɗa da manzannin Allah amma ba su sha da daɗi ba mutane ina ji muku tsoron in Allah ya mai da martani wallahi ba za ku sha da daɗi ba ko bari ya hada musu misali tafsiri yayi مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم wa الله عباد <clears throat> ina ji muku tsoron misila da abi ƙaunin nuhin irin misalin mugunya al'adar mutanen annabi nuhu alaihi salam waɗanda sun faɗo faɗa da ba'an wanda Allah ya turo ɗabi'a ta gudana wa adin da adawa wa samuda da samudawa na min ba'adin da kuma wanda suka zo tattare baya gare su masu yawan gaske wannan misila badalun min misila qablahu ay misila jazaa'i adati man kafara qablakum misalin sakamakon al'ada wa sun kaga ta gabanin ku min ta'zimi ne musu azaba fi duniya tun da duniya Allah bai basu sai lahira ba Buhala ta fara gare tun da duniya duk abin da kun ji ana faɗa ya kamata ku yadda ku dawo ga abin da a gaskiya wa mallahu yuridu Allah bai zan yana muradi ba Allah bai zan yana nuhin zulman zalunci bilil ibadi ga bayi babu abin da Allah ke tsora ba bawa ko shi mai horo sai ya aikata abin da ya kamata ya mai horo abin ga da kuka yi bai da kyau wannan duk wa'azin muminin gidan fir'auna na ga mutanen fir'auna yake wannan da'awa ya kuma ce ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد ويا قومي يا كوم تالي yace inni akhafu ni ina jin tsoro alaikum gare ku yawmu tanadi ranar kirare ne ranar da ake kira bi khasfil ya wa qul bi izbatiha ayyawmal qiyamah ranar qiyamah ya kasuru da ashabul janna wa ashabun nar kira yan aljanna zai yawa kiran yan wuta zai yawa wa bil akasi wanne da hadis sa'adati li ahliha da kira ga waɗanda sun ka samu arzikin lahira yan aljanna ga waɗannan masu sa'ada wa bi da kuma sun ka samu rashin arziki li ahliha ga mutanen tawgairi zalika ranar alkiyama Allah zai kira 'yan aljanna Allah zai kira 'yan wuta Allah zai kira masu arzikin lahira Allah zai kira marasa arziki ina ji muku tsoron wannan rana ku gyara ya ku mutane na in ji mumin gidan fir'auna na'am يوم تولون مدبرين na لكم من الله من عاصم ومن ومن يضلل الله فما له من هاد ina ji muku tsoron yau matuwallo na ranar da kuke juyawa mujibili ne kuna masu ba da bai an mauƙe lissabi ga matsayin hisabi ila na zuwa wuta ranar da an yanke mutane hukuncin 'yan wuta su yi wuta 'yan aljanna su yi aljanna ina ji muku tsoron wannan rana. malakun min Allah ba ku da daga ubangijin ku ainin azabi daga azabar Allah min asimin wani mai tsarewa ba ku da shi mani'in mai hana azab Allah ta gudanar kanku jama'a wa man yudilil Allah duk wanda Allah ya batar wa malahu min hadin bai da wani mai shirye da shi in Allah ya bada dan adam to haka Allah ya kaddara wani mai shirye da shi zuwa ga shirya babu shi wannan nasiha duk ta muminin gidan fir'auna ta zuwa ga magana zuwa ga fir'auna yana boye da imani ne amma waɗanda abubuwa Allah ya tusa mai suna sani kuma ya ci gaba ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب ya ce ɗabi'a kuwa ba ta gusa ba tana nan ta rashin yarda da abin da Allah ya ce ba kuna ba walaƙar ja akun yusufu haƙiƙa yusuf ya zo muku min ƙabla gabanin annabi musa ai ƙabla musa gabanin musa wala yusuf na huwa yusuf ibn yaqub an ce yusuf na dan annabi yaqub wa bainahu wa baina musa tsakanin annabi yusuf da annabi musa alaihi salam arba'u aka sana shekara 400 waye faɗi wannan magana qala husayudi imamul fanni wa min mubarizihi min o imamul fanni himan manludu saboda haka a wajen tafsiri imamu suyuti imamul fannina shi ya faɗi wannan magana fi takabirihi a cikin wani littafi lahi ake ce matakabir a nan maganar annabi a maganar imamu suyuti cewa annabi yusuf na ɗan yaƙubu wanda ya yi abin nan masar kenan fir'aunan da ya yi zamani da annabi musa to shi na zamani da annabi yusuf kina annabi yusuf Allah ya karbe shi ya bar fir'auna fir'auna kuma ya yi ta tahiya har kuma annabi musa ya bayyana domin tsakanin su shekara 400 tsakanin wucewar annabi yusuf da annabi musa alaihi salam shekara 400 wakila amma ga wani tafsiri an ce huwa yusuf ibn ibrahim yusuf ne dan ibrahim bin yusuf bin yaqub ɗan yusuf ɗan yaƙubu ga wagga magana wanga yusuf jikan annabi yusuf ɗan yaƙubu da kenan akwai hula guda tsakaninsu to ai shi yusuf ya zo muku bilbayyanati almu'jizati zahira ya zo da hujjoji waɗanda abayyanannu ba ma ziltun fi shakkin min ma a bi ba ku gushe ba kula cikin kokanto daga abin da ya zo muku da shi yana faɗa kuna shakka muminin gidan fir'auna yake cewa hatta iza halaka har Allah ya karɓi rayuwarsa ƙultun kun ce, min gairi burhani babu wata hujja babu wani dalili a lan yab'atha Allahu min ba'dihi rasula jiyawa waɗanda lokacin da ya zo yana kira ba su yadda da shi ba yanzu Allah ya karɓai sun ce wai ba a taɓa aiko ni manzon Allah in ba shi ba bayanai daga rai Allah ta kari in ji su ai falanta zalu kafirin bi yusuf ba ku kushe ba kula masu kafirci da yusuf din wa gairi da waninsa kazalika kamar haka irin wannan bacewa ai misali idlaliku misalin bacewarku yudillillahu Allah ke batar da man huwa muslimun wanda yake mushriki murtabun mai shakka shakin mai shakka fi ma shahida bihi albayyinatu abin ga abin da dalilai ta shaida akan sa anan waga magana ta su ta nuna gaskiya abba husu gaba ɗaya kwata-kwata mai zo musu da ita sun san shi ba san shi ba to ba su yadda da shi ba kowane na don haka a ƙaunin da an ka yi magana cewa wancan a yusuf shi ne yusuf ibn alaihi salam bisa ƙaunin ingatacce an ce shi ne wannan yusuf ɗin Yan haka ne fir'auna kenan na yusuf shi ne ya rayu har zuwa zamanin annabi musa domin fir'auna shi ma ya samu rayuwa shekara 40 shekara 400 da 40 shekarun fir'auna duniya ko kuma in an ce a wancan Yusuf na da an kai magana da baya to kenan an koma ga nisbatul ahwal al aba ila al anbiya ila saboda haka anan wucewar annabi Musa wucewar annabi annabi Yusuf zakuwa a annabi Musa shekara 400 to ga shekara 40 an samu to cikin su na matsalar ta gudana ta gudana wallahu a'lam na'am الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر muminin جبار gidan fir'auna bai bar wa'azi ba har yau yace hakan ga Allah ke halakar da Allah ke batar da wanda yake maballaci mai shakka wa allazina yajadiluna fi ayati llahi waɗannan da ba su da aiki sai jayayya a cikin ayoyin ubangiji mu'jizati mu'jizojin ubangiji mubtadana bi gairu sultanin babu wani dalili burhanun dalili atahum da yazo musu kabura jidalahum jidalus ya girma habarul mubtari wallal jidali nasu da sunka wanda ya girmama ya girmamar da makatan zargi inda Allah gun Allah wa inda allazina amanu ya girmar da zargi ga wanda suka imani zuwa gare su kazalika kamar haka irin batar wasu ya daba Allah yake yumki yaktamullahu Allah yake yumki bi da bata ala kulli qalbin bisa ga dukkan zuciyar mutakabbirin mai girman kai jabbarin kangarare bidun talwinin qalbin wa qur'a bihi wa mata takabara alqalbu takabara sahibu duk lokacin da zuciya ta yi girman kai to mai ita ta yi girman kai wa bil akas haka nan in bai ta girman kai ta zuciya ta girman kai wa kullu ala qira'atayn lil umumi dalali jami'il qalbi don game wa tsata ga dukkanin zuciya la lil umumi qulubi ba me wa zukata gaba ɗaya ba anan wannan bawan Allah duk abin da ya kamata ya bayyana ƴan uwantaka da zamantakewa da wa'azi ya bayar haka abin bukata ga dukkan wanda an zaune da wani yadda zai yi aikin da ɗanye ba mai kyau ba ya kamata ya jawo hankali ne. to amma in zuciya Allah ya riga ya garar da ita duwar an kai wa abin ko ba ta karba to haɗi mihir auna ya ce وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني وإني لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب يا كماتا أبين دمومن غيزو لشي زوجي فرعون تيروشي amma da yake ta wurin kai ga dadde na garai kuma da farkon duniya har karshe sai dai a misali da shi wa qala fir'aun sai fir'aun ya ce ya hamanu ya kai hamanu mu rabu da wannan mai mana wa'azi ibn li sarhan ginamin bene ginamin gini dogo Bina a na aliyat hakiya. Ya ce babban sarki mi za Ya ce la'alli a asbaba ina son a yamin hanya wanda zan takawa in tsare da ita in kai ga hanya ƙohohi waɗanni ƙohohi azbaba samawati hanyoyin da ke shiga cikin sama nazmi jawaban lin ko qur'a raf'i alafan ala ablagu in leko zuwa gawa ila ilahi Musa zuwa ga ubangijin Musa duk abin gari aka waɗi na Musa ni ho ban yarda ba wa inni la azunnuhu kadhib ni ina dan mali wa Allah Musa ƙarya ta yake fi anna lahu ilahan gairi shi yana da wani abin bauta ba ni ba qala fir'auna zalika fir'auna ya faɗi ga magana tamwihan don ibautarwa waka zalika kamar haka inji ubangiji zuyina li fir'auna aha qawata da fir'auna su amali mummuna aikin sa gashi yana mummuna aiki amma yana ganin aikin mai kyau wasu sudda an sabil kuma an kai mai tushiya an ka kange shi gaba ya hanya ɗariƙul ra hanyar shirya da zan miswa da wa ma kai da fir'aun ce fir'aun bai zamo ba illa fi tababi sai cikin halaka saboda haka jama'a ku dubi abin ga da bawan Allah nake ta fada yana ta dawowa da hankulan su amma fir'aun nan tsayi da daram ko girgizawa bai ba har ma so yake a mai gini ya taka ya ce sama ya leko ubangiji fir'aun ya kaiwa wannan mai wa'azi shi ko bai tsaya ba ni ya ce waƙwala lalari a mana ya ƙaune dabi'uni ahudikun sabilar rashadu Allah ya ce hanya fir'auna fa hanya ce ta halaka ashe muminin gidan fir'auna shi ma yana nan bai gusa ba waƙwala lalari a mana wannan bawan Allah da imani sai ya ce ya qaumi ya ku mutane attabi'uni ku bihi bi izbati ya'in wa qura bi hasiha ahadikum in shiryar da kowa sabila rashad hanyar shirya ta kaddama, irin wannan ya gabata ba an ce hanyar shir'aula cikin bata take ba da halaka ce to mutane ku dawo gabe fir'auna ku biyo ni in gwada muku hanyar shirya نعم يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار تكاسا متعلي كشي بيولي wani in yana ganin kyallin duniya wallahi yana zubar da addini ya ji wannan wani ya an dawo da shi ga hankali ne yana dawowa ya bi Allah don samu don samu ni'imar lahira to fir'auna kai ba sai ma magana ba duniya ta takar ga hannu ne ba sai an faɗa ma ba don haka wannan muminin mai wa'azi duk abin da aka casawa ana nema a halaka shi bai bari ba don haka mai wa'azi wakili na na Allah wakilin annabi Muhammadu na sallallahu alaihi wasallam don haka har abinda suke ganin fir'aun na iya komi da shi amma dai bai bari ba in an ka faɗa shi faɗi ya ce ya komi, ya ku mutane ku dawo ku fi wannan bawan Allah mai kira inna ma hazihi alhayatu dunya mata'u ina faɗa muku wa wannan rayuwar duniya ɗan jin daɗi na kawai su tumatta'u ana ɗan jin daɗi shi kuma ya zule gusa wa al akhirata lallai lahira hiya darul qarar ita ce gida ma tabbata wanda ya samu ni'imar lahira ba ni'ima ba ta gusawa da ɗan adam ya san abin da lahira irin ni'imar lahira wallahi da ya zauna kullum cikin damuwa hashi mutu don su iske wannan ni'ima da ɗan adam ya san abin da a azaban lahira wallahi da bai karɓi ni'imar duniya bai waƙi da ni'imar lahira wannan bawan Allah yana gargaɗi da gidan shara'una da 'yan majalisa manya masu cika ido ya ce من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب الله كبام muminin gidan fir'auna ya ce man amila ya duk wanda ya aikata mummuna za a illa fila, ba a saka mai da komai in ba kamar abin da yi ba ɗan adam don rashin arzikinka duk littafin ayyukan kai ta kaca kaca da mummuna aiki alhali wanda ya aikata mummuna to ba a saka mai sai da matta. kuma za a jira sai in bai tuba ba amma wa man amila salihan wanda ya aikata aiki na kwarai min zakarin namiji na ausa ko mace alhali ko da yake aikin ga mu'minin yana mai imani fa ulaika yadkhuluna jannata. waɗanda suna shiga aljanna bi fatahin wa dhammin ha wa qura bil aksi in sun shiga aljanna ya da hulunar jannata da fataha amma hiluna ana shigar da su yurzaquna ana arziki ta su fiha a cikin aljanna da gairi sabin arziki ba nisa ya wasu an wasi'an da a tabi'ati arziki mai alwaci babu wahala dan aljanna ka ji dadin ka ba noma ba kasuwanci ba aikin ofis kuma kullum ka ci kuma cin da za ka yi duniya wannan jin daɗin ba ka taɓa ɗarsa irinsa ba Dun ni'imar da aga mutum duniya bai kai kwatancin ɗai cikin dubu na ni'imar da aga ɗan aljanda ba don shirin da a cikin aljanna radda ido suke ba su iri ne ba radda kunne yake bai taɓa ji ba radda dan adam yake bai taɓa tunanin akwai irin wannan ni'ima ba amma saboda rashin arzikinka ka yi watsi da wannan abin ka zo ma Allah ranar alkiyama kata kata litai ka zuwa ɓaci ni ina baka shawara ka ce ka kwanta ka yi tunani ka dawo da hankalinka ka yi hankuri da duk abin da kake gani don ka cimma ni'imar lahira wallahi duk wanda ya gama rayuwar duniya ya ta lahira ya shiga wuta wargiya ya kasa Allah ya saukaka na waya ƙaunin mali a da'ukun ilan lajati wata cuna-ni mm. wata cuna-ni ilan namu a muminin gidan fir'auna yana faɗa gare su amma ayoyi sun jale za har kanmu wa ya ƙaunar ya ku mutane mali ad'ukum ila najati shin wai mi ya same ni ni ina kiran ku zuwa ga tsira da una ni ila na, ni wa kuna kira na zuwa wuta ya kamata in na muku alkhairi ku yi min yanzu wanda aka kira ga yawa Allah bauta fir'aun na kira ga abauta mai kuma don imuwa mutum ya ɗauki wannan magana fir'aun ta gaskiya wannan magana muminin gidan fir'aun ke تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم حقا وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار تدعونني كلا كرانا لأكفر بالله دون إن كافر تيمو أبنجدي وأشرك به إن شركي دع الله ما ليس لي به إلما أبين دبالي دساني أكافر وأنا أدعوكم لكم إلى كرانكم ilal azizi zuwa ga wanda an yi algalin malin jayi ala algafaru mai gafara neman taba ga wanda tuba kiran da nake muku ina kiran ku zuwa ga malin jayi wanda an mai gafarta ba wanda ya laifi ya tuba amma kuna kira na zuwa ga kazantar banza fir'auna la jarama لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة كما وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار la jarama hakan anna ma ta ni ilaihi lalle abin da kuke kira na zuwa ga rai la abu da hudu in bauta mai laysa lahu da'watun baida karba kira in an kira shi istijabatu da'wa ko kun roke shi bai amsa muku fi dunya wala fil akhirati bai amsawa duniya balle lahira kuma ina shaida muku duk abin da za mu yi mu gama da niyya da ku wa anna maraddana lalle makoman mu murji'ana makoman mu ila Allah zuwa ga Allah na kuma ina sanar da kuwa wa annal musrifina lalle maballata alkafiri da kafirai kuma abu kawuta ya da wuta na suna shiga ta wala yafariquna ha abada kakku yadda ku mutu kuna kafirai wallahi ku dawo mu wuta ni dai na dawo da hankalin ku Allah kenan yace musu ni kuma fa za ta zukuru na ma aqulu lakum hmm. wa ufawwidu amri ila Allah إن الله بصير بالعباد yace ba na faɗa muku ba idan ba ku dawo ga abin da faɗi ba ina shaida muku wata taskuruna wallahi za ku tuna idza ayantumul azaba in kun ga azaba za ku tuna ma aqulu lakum abin da ke faɗa gare ku in azaba Allah ta bayyana muku ranar alƙiyama kuna cewa eh lalle mu'minin gidan fir'auna ya muna magana ya faɗa muna gaskiya Allah mun kiya amma ga wata kai yace to uhu wa amin ina juyar da al'amari na ni ila Allah zuwa ga Allah inna Allah basir Allah mai gani na bil ibadi ga bayi wannan bawan Allah bayan dogon wa'azi da ya su an kai mai kicin za a ji sai ce ban tsoron kowa al'amari na na juya kina mai kyau, kyautan ubangiji in Allah ya kaddara to kaka in kuma wanda Allah ya limi shikenan amma dai gaskiya zan wade ta qala zalika ya wadi wannan magana lamma tawa'aduhu lokacin sun kai mai kaci sun kai mai alkawali bi mukhalafatihi da saba mishi bi mukhalafatihi saboda ya saba ma addinin su fa aradu su ne kashe shi fa farra sai ya gudu hariman yana mai gudu min bayin tsakanin su fara sana fir'auna khalfahu sai fir'auna ya aika bayanai da'imatan wani gabrin jama'a li yaqtulu don su kashe shi muna tare da kuwa bayan wannan wa'azin ya kai fir'auna ya ga hazima za ta kama shi mutane za su gane sai ce kai a ce a kashe shi a tso mai da kai ne mai wa'azin ne wani lokaci sai kauce lokacin da ya kauce sai fir'auna ya samu gabrin jama'a jama'a masu yawa ya aika shi a kai a taho mai da kai ne fir'auna ke ne a'a lokacin da sun ka zo sai sun ka sami shi wannan muminin gidan fir'auna ka sami yana sallah lokacin da sun ka sami yana sallah sai ga zakoki zaki na daji sun zagaye suna hukunai waɗanda da sun ka zo kashi ne sun ga gashi tsakiya yana sallah ga ga uhush zakunan daji sun za su hakorai mai zakuwa ya zo sai sun masu suna masu gudu ha fa aka rati siba'a ba abahum wasu sun sheka amma zaki sun canye wasu daga cikinsu wani ja ba abu sashen sai koma harima yana mai gudu shi ma zuwa ga fir'auna fir'auna ya ce ina kan da nake a tori shi suka ce Allah ya taimake sarki muna wa sarki ya tsaya mai mai bayani ya ce bayani miza ku ina shi a biɗi bayani mista sun ka dawo fir'auna ya kiya fakatalle fir'auna ma raja'a uqubatan ala adami qatlihi lidhalika rajul almu'min sai fir'auna yace waɗanda suka dawo ba zo min da kai ne ba duk aka shi nawa mun gane wannan waɗanda an ka aika waɗanda suka zo su kashi muminin gidan fir'auna zaki ya cinye wasu wasu sun gudano don masu iya mukawama da zaki ko suna yawa ah. fir'auna bai tsaya da bayani bai ce duk aka shi to ina labari to haka Allah ka wa bawa ne in dai kace za ka kare addini kako Allah zai kare ka ni a gaba madam Allah ya saka da kai kafin mu je abin da ke gaba yan uwa musulmi kamar yadda aka saba a daidai wannan lokaci akan yi gudunmawa a hannun yan uwa musulmi dangane da abin da ya shafi kwamitin wannan tafsiri mai albarka yan agaji a zagaya a nemi taimako ga jama'a nan suna so su ba da gudunmawa Allah ya ba da ikon taimakawa. فوقاه الله سيئات ما مكروا وحق, وحاق بآل فرعون سوء العذاب كنت مغنى ƙahun lafu sai Allah ya tsare wannan bawan Allah sai ya atima maka miyagun ayyukan sun kai makirci bihi da shi min alqatal na kashi abinda sun kai ne su kashe shi Allah ya tsare shi wa haka sai jida nazala ya jida bi ali fir'auna ga mutanen gidan fir'auna ma'ana jama'a sa qaumuhu ma'ahu mina na ya jida musu su al azabin mummuna azaba al garquluta wato kunga bayan wannan ya ƙare duka ƙarshen al'amarinsu to fir'auna ya kwashi mutane a sai a taro annabi musa alaihi amma sun zo babu wanda ya zo ya koma kawo labari gaba ɗaya allah ya taru sun nuce ba daidai inda ya kamata mu tsaya namu yi magana nan ba bayan sun mutu cikin ruwa to kuma me النار يعرضون عليها غدوا وعشيا نعم ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب to gahe an mutu cikin ruwa amma kuma annaru wuta yi ana mun gane karatu ana gitta su ga wuta alaiha akan ta yi wurakuna ana kuna su biha da ita wani wakaci guduwan safiya wa shiyan da ce, ko masa'a wannan aya tana nuna magana azabar kabari kuma akwai dalili na wanzuwar rayuwar rai da azabar kabari matukar duniya na na bata tashi ba duk wanda Allah ya karbi rayuwarsa turan sana nan sannan akwai azabar kabari matukar duniya bata tashi ba don wannan aya annaru yu'rabu da alaiha guduwan washiya sai dai abdullahi bin mas'udin an samo hadisi daga garai wanda ya samo daga annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama yan wuta rayukan suna cikin balikotun tsuntsaye babbaku waɗanda ake shewaɗa su ga wuta sahiya da yamma kamar yadda 'yan aljanna rayuka suna cikin balikoton tsuntsaye farfaru su ko suna zuwa suna kiwo da su cikin aljanna Allah ka ba mu ni'imarka bayan an yi musu haka su mutanen fir'auna wa yawma taqumu sa'atu ranar da sa'ar kiyama za ta tsayawa yuqalu lil mala'ikati ana cewa ga mala'iku adkhilu ali fir'auna ku shigar da mutanen fir'auna wata alhamza wa kasal alkha'i amrun lil mala'ikati wa fi qira'atin bi hamzati waslin wa dhamm alkha wa yuqaddaru ya nida qabla ali fir'auna ya ali fir'auna fa ka'annahu umiru kama an umarce su an yi dukkan nara bi an shiga wuta da kansu su yan wuta ku shigar da su a shaddal azabi azaba mai tsanani azaba jahannama Allah ta shi murji jahannama na'am wa iz وإذ nar fa yaqulu فيقول الضعفاء ladina istakbaru inna kunna جعلنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار وفي قصتي أتكون ولا قصة مجادلة عنيفة akwai mujadala wadda an mai tsanani bayan fir'auna wa rajulun min alihi almu'min akwai mujadala mai tsanani tsakanin fir'aun da namiji wanda ya imani daga cikin mutanen fir'auna wa kana yaktumu imanu ya zan yana boye imaninsa kai walakin la ma fil qalbi hatta zahara lahum sai dai abinda a cikin zuciya bai boyuwa sai ya bayyana gare su annahu mu'minun cewa shi mu'mini na fa aradu qatal husayn ya kashe shi fa wazahu rabbahu ubangiji da ya tsare shi lamma fawaba lokacin da ya juya al'amr al'amari ilayhi zuwa ga Allah wa ahlaka Allah ya halakar da ada'u maqiyansa wa azabahum Allah ya musu azaba ya azabtar da suwa duniya wa ukura duniya da lahira to sun ba aqaba ta'ala sannan Allah ya ta'qibi anil qissa daga wannan qissa fa qala mukhadiban yana mai magana da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam waskur ka ambata iz zarahin da ya tahajjuna fil nar suke jayayya cikin wuta yatahasamul al min ali fir'auna wa ghayrihim min al-kuffar kafirai suna jayayya daga cikin mutanen fir'auna da wasu su wadanda ba su ba ana jayayya tsakanin juna finnari a cikin wuta mi za a faɗa tsakanin juna fa ya du'afa masu rauni suna cewa wadanda sun kai biya lillazina na ga waɗanda sun kai girman kai lura a ga shugabannin su shugabannin ɓata inna kunna lakum taba'an wane ya ce na'am wane na'am muhuwa kun san ku mun ka biya wallahi mun zan yan baya muna biya ku jamu tabi'in to yau kuma ashe biyar da muka yi muku ba ta da rana don yanzu ga mu wuta ga ku wuta to amma babba jirgi na ya kamata ya ɗauki manyan kaya ɗan ƙarami ƙarami a rage mai nauyi wawa abin tambaya wane ya ce na'am shahi na magana fahal an tun mugununa shi da Allah ko kula ɗan tun kuɗe muna kuna ɗan ɗauke muna dashi muna kuna tun wa Allah gare mu nasiban wani ɗan kaso jaza'an wani kaso min lalata da na wuta Wutar ga ta mun nauyi don Allah a ɗan rage ku ɗan ɗauke wasu kaya ku ƙara bai san abin nan lahira hanyar makata ba kowa da guzurinsa sai ya ce ni قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد قال الذين استكبروا وأن سنك جرمان كشوا قبل نمتا sun ce lizu a fa'i ga masu rauni a taba'in mabiyansu suka ce wane yake na amsa ce inna kullun fiha ai da mu da ku kowa cikin wuta yake ai ba kai ba nuguni ku ya za mu wadatar gare ku mu dan dauke muku wani abu walau qadarna da muna da iko la'agana yana da mu wadatar an amfusina kan mu wallahi ko mu am irge mu kan mu azaba balle mu dauko ta ku mu kara mu kan mu ha inna Allah kada hakan bayanin libadi Allah ya riga kun ji tsakanin bayi hukunci ya zarta mu dai an kada mota, an kada ku ta mu ta hankuri duka kai amma dai ka dai cuta mai wallahi to kuma ba Allah ya isa ba kakka yadda ranar alkiyama ku shiga wutar da kai da wanda ka biya akan mata ka sani komai bai yi wallahi duk abin da ya mana duna da almaki ƙarya kitar mugu mutum ɗaya zai lallaɓe ka yaudare ka ya halaka ka in ranar alƙiyama ta kai sai ce to ni wutan da ke kai wutan kake to ni yi ma nan ko duniya ya ce ma komi an kai ranar alkiyama wargi ya yi kasa an haɗi birkice Allah sauƙaƙa ai fala yughni ahadun an ahadin ba wani mutum guda mai taura ga mutum guda sai an komai fa inda zalika ya hasulu li'af asl dan nan yanke wa kauna zai tada ka tabbata ya gane wuta yake shi ma wanga wuta yake ba mai iwa kowa komi qala lazina sana hadara ma ajasa su ba kula da inda ma za hmm. ita hmm. akwai tambayoyi wannan yana sallama irin ta addinin musulunci wani wa malam addu'a fatan alkhairi kuma Allah ya sha ruwa lafiya ya ce shin don Allah malam tara suma wato gashi ga wanda zai tsefe ta ya shafa mata mai bayan ya wanka da kuma eh, ta kuma yi da ya kuma tace ta kullum to wai shin tara suma ya haramta ga wanda ke yin haka wannan shine tambayarsa kuma don allah malam mai faɗakarwa da za a yi a kan tara suma wato gashi wannan shine tambayar to mai tambaya cikin tambaya ce kamar shi shina da matsaya bayan yana tambaya ko ya haramta sannan kuma ya ce a ya faɗakarwa game da tara suma ba haka ya kamata mai tambaya ya ba yadda ka tambaya farko sai ka tsaya nan don da mai fatawa da wanda aka wa kowane akwai ƙa'idodin da ya kamata su biya a nan da zan ce maka su ma ga kai ta namiji da ta mace duka a dola sai dai na mace ya ƙarfi domin idan mutum zai yana da suma amma yana gyara ta yana shashe ta da mashashi bai banta da kazamta to ba illa na ba abu guda ne sai yan akwai bi'a wanda yake wanda an musulmi duka yana da alama ta rashin tara su makoshi ko shi sai saye ta ko shi aski wanda aka gani da ita sai zan ba ba musulmin bane amma abin nan shar'ance ya halatta mutum ya basu masa yana gyara ta yana shashi tana sha mata mai annabin rahama sallallahu alaihi sallama yana shace gashinsa ɗaya daga cikin iyalansa na shace mishi shina itikaf ya sako kansa cikin gida matarsa ta shace mishi kansa amma kada ka ba kai da kazamta kada ka ba su ma da kazamta wannan yana cikin abin da addini ke kula da shi sai fa inda bi'a ta saba kamar yadda faɗa maka abin da bi'a mutanen wuri abin da suka yi azatul hasana don al'urfu al'ada yana daga cikin adilla na haka to in ya zan bi'an mutane su yi aski ko bi'an su su sai su yi surarsu su sai ka bi wannan bi'a domin kada a jingina ta ga wasu domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man ba bi qaumin wa huwa minhum bisa ga wannan a na biyu sai a magana aski ta rasu ma an ce ya halatta to shi ko aski wa? ya halatta in kana in kana bihi iwa ba amma idan in kai aski akwai iwam ma'ana kada mutum ya aski gashi yi nai ya bakkan haka nan tartila yana yawo da shi haƙo ba da hula ba amma in yana sa hula to shi ma ya halatta amma kada ya tsora ya aski kai ne yanzu idan ana wargin jihar duwatsu kana aski kai kamar shakar da kaga bai eh, don haka wannan kamar yadda ya tambaya ba magana a faɗakar ga tara su ba in tara suma ya saba ma bi a kuta wannan wuri to wannan sai a yi nufin shadin ga wanda ya yi amma kuma zan bai gyara ta amma kuma kada mutane su yi wannan zan makami ga irin aje surar da aka yi yau kana ganin yara sun aske bayan kai an aske gaban kai an basu ma tsakiya don koyi da su 'yan kwallo wannan ba daidai ba ne ba ɗabi'at mutane kirki ta ba don haka aka yi magana akan guga wajen aski aka yi magana akan tukuwa wajen aski in ka karanta sahihul muslim duk kana samu wannan in ka karanta madakal kana samu wannan in ka karanta ihya sunna na mujaddadi kana samu wannan wallahu a'lam ya alhamdulillah sai mai tambaya da biyu ke cewa akar makalla bayan ya je sarar da addini shi dai yaro ne dan shekara ashirin da kimanin shekara ashirin kuma allah jarabce shi da wani matsanancin ciwo na sanyi wanda ya har ya kai ga yana hana shi gabatar da ibada a cikin azumi a kowane lokaci a wato wato kowane lokaci baya iya eh, zama sai ya sha ruwa idan bai sha ruwan nan ba to ciwon nan na sanyi ba zai bari ko tafiya iya yi kuma akai akai to har ya kai da ya hana shi azumi da sauran ibadu to yaya shi zai yi da wannan ibadar tasa a musulunci addini ne wanda yake na nasiha ma ja'ala alaikum fi dini min kharaj akwai rabul alhaji alal umma don haka bisa ga irin waɗannan ayoyi da irin waɗannan hadisai na manzo sallallahu alaihi wasallam hau suka tara mutum goma sha biyu waɗanda an yadda cikin ramadanu sha ruwa wasu suna ranku wasu ma ba su rankon wannan bawan Allah da ke magana hila ciki shi ake ce ma kushal mauda makwashal mauɗa ai eh. a bai hito ba wato wane ne makushal mauɗa wanda bai iya awa ɗaya bai shabuwa ba ai ba wannan ɗaya ba akwai mawa diabetes sun suna yawan shan ruwa sannan akwai wanda bai yawa ne bai ci abinci ba mai ulsa wata ɓaci to kaga duk waɗanga malamai sun tara waɗanda ka cin ka shan ruwa cikin ramadan kuma ba su yi lahi ba ga Allah suna suka cewa sha'a sala mamun jango hamhana na farko sha'a shaiku dattiɗi wanda ya yi shekaru masu yawa kila ya shekar 90 wani kila ya kai 100 ya yi ibada sadda ya ka iyawa yanzu an kai lokacin da bai iya awa ɗai mai sha ruwa ba to an yarda ya sha ruwa in yamma mata ya ba da mudu shi an madadin azumi ne mista zai ba da mudu don shi bai ranko la jihar da qada ba ba ɗan mani ya samu lahiya nan gaba ya rama a aɗi shi wannan da an ka faɗa yanzu mai jin kishi shi ma an yarda mai sharuwa to amma shi shira da tafsili ina jin sauran lokacin mu bai isa bayanin waɗanda bari bari yi muku bayanin wanga ɗaya da an ka tambaya mu bar shi bai isa bayanin waɗanda amma tun da mun fara wanga guda bari mu mai kishi yana da tafsili shi akwai wanda kishi na matsa mai wakacin bazara amma wakacin damana kishi bai matsa mai wani kishi na matsa mai lokacin hunturu amma lokacin bazara bai matsa mai ko kuwa da lokacin bazara da lokacin hunturu bai na matsa mai amma lokacin damana bai matsa mai to don haka in an kai azumi lokacin bazara sai ya aji azumi in lokacin damana ya zo sai shirama wanda lokacin hunturu bai iyawa amma yana iya lokacin bazara sai ya aji lokacin bazara sai shirama wanda bai iya lokacin wuntu lokacin bazara sai ga damana to duk sai ya aje lokacin damana sai shirama can in ya sha ruwa in ya matabe ba da mudu don ran ko zai to mun haɗu biyu cikin sha to wannan da ka yi magana shi kuma hukumcin su guda da da'if wanda shi ko jiki ne bai yi azumi akwai wanda Allah ya halisce shi jiki ne bai yi azumi rauni ne ya yawa to wanga shi adda sifa da ka faɗa sai sha ruwa amma in akwai sauran ƙurciya sai ya jinkirta in ya samu lokacin da ya warki, sai ya rama azumi in kuma hali ya yi, wannan kuma tsakanin ubangiji mai yahi maina wallahu a'lam to alhamdulillah wani Allah ya fata da alheri Allah ya kara da lafiya ya jawo hankali ga 'yan uwa masu rubuto takardu a dinga rubuto tambayoyi masu ma'ana kuma kana iya rubutuwa da turanci ko da larabci ko da hausa amma rubutu mai kyau idan baka iya ba